Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum. Muhammad Awul Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Hukumar kula da yanayi ta Najeriya NIMED ta yi hasashen za a sake samun mamakon ruwan sama da ka iya haifar da asarar rayuka da rugujewar gadoji da gidaje a jihohi sama da goma sha bakwai a faɗin ƙasar nan. A daidai lokacin kuma annobar kwarara wadda gurɓataccen ruwa ke haddasawa na cin karanta babu babbaka a ƙasar. A yayin da kuma wasu mutane ke toshe magudanan ruwa da shara wanda hakan ke iya haddasa ɓarkewar cutar. Ku biyo mu sannu a hankali domin jin yadda toshe magudanan ruwa ke janyo ambaliya da laƙume rayuka da dukiyoyi da kuma abin da gwamnati ke iya yi domin magance matsalar. Sannan masana sun fayyace abin da ya kamata kowane ɓangare ya yi domin samun mafita mai ɗorewa. Kano na daga cikin jihohi da matsalar yawaitar shara ke ci wa tuwo a ƙwarya. Mun tattauna da waɗansu mazauna garin Kanan domin jin gaskiyar abin da ke faruwa dangane da yawaitar shara a ciki da wajen birnin. Sunana Musa Muhammad Dona daga cikin birnin Kano. To, alhamdulillahi an samu canji matuka. ba wai babu shara ba ai ba za ka iya raba kano da shara ba saboda gari ne na jama'a kuma gari ne na kasuwanci amma dai yadda yake da ka ga shara a ko ko ina kan tituna da cikin kasuwanni ba haka yake yanzu ba tunda gwamnati ta ɗau matakin sai da hannun jarin kula da al'amuran kula da shara an samu canji sosai kusan kowane kasuwanni yanzu akwai wuri da aka tanadar musu za su rinka zuba shara sannan su wannan hukumomi za su zo da motoci su kwashi sai dai cikin unguwanni ne har yanzu suna da wannan matsala za ka ga unguwa ta kai unguwa amma ba su da takamaiman wurin zuba shara yau su zuba a wannan wuri idan mai wurin ya zo ya tashe su gobe su koma wannan wuri wani za ka ga magidanci ne ya fito da shararsa daga kofar gida kawai zai zo ya zuba shi dai sharan ya bar gidansa sai zo ya zuba a waje bai tafiyarsa to in aka ce akwai wuri wanda gwamnati ta samar yadda za a rinka zuwa a zuba in ya kai wani lokaci su zo su kwashe ina ganin wannan zai magance wannan matsalar kai. Sunana Ismail Suleiman Sani ina zaune a gogoron dutse. Kuma abinda muka fuskanta wannan karan mu muna korafi tabbas muna yawan magana akan cewa wannan karan ba a mai da hankali gurin kwashe magudanan ruwa ba ko kafin damuna ko a cikin damuna. Wane ne ke da alhakin kwashewa? a iya tunaninmu ai gwamnati take sa ake yashe manyan magudanai kananu kuma na cikin unguwanni mutanen unguwa ne tunda akwai ranakun da aka ware na sanitation to mafi yawan wannan magudanan na hanyoyin manyan hanya misali kowa ya zo daidai goron dutse daidai division dala division zai ga yadda musamman ana tsaka da ruwan ka ce za ka zo ka wuce kowa ya shauransu titin ma akwai yiwuwar mota daidai division din na mota ta wucewa ko ta mutu a gurin za a ga mutum ruwa har kusan gwiwa ya zo ya toshe shi saboda me wannan magudanan ruwan da suke gefen titin tun daga goron dutse abin da ya biyo ya zo nan a gidan sakara biyu har ya tsallako ya zo gidan kwanan mai rakumi magudanar ruwan a toshe suke da kasa babu inda aka fito da kwatar a duk damunan nan ba mu gani ba a fito da kwatar ba an yashe to haka yake a duk manyan tituna in ka je fage ma wannan gidan bos haka za ka gani ko in kana yawo wasu unguwannin ma haka dai za ka gani da an yi an kwashe tun da akwai motocin nan na shara shi shikenan amma ba a yi ba kowa wanda ya sai ce sai an yi da gwamnati bata damu da ya kwashe Uh, manajin ɗin wa'annan guraren ba ana ganin shi kamar wani abu ne ba sosai ba abu ne kuma sosai ko a ina mutum ya ga irin ruwan da ake yi. sunana isa yusuf daga unguwar fage jihar kano to a yanzu haka dai wannan magana za ta iya zama gaskiya domin duk inda ka bi za ka ga mutane ba al'adar kula da ita kanta sharar kowa in ya yi sai ya je magudanar ruwa kawai ya zubar tunaninsa ai ruwa zai zo ya janye wannan kuma sai yake cike magudanar ruwan sai ka ga idan an yi ruwa kwalta kana da mota ma tsoron bi kake saboda in motar ka ba karfi gare ta ba akwai titunan da yanzu a Kano ba dole ma ka iya wuce san ana ruwa ba zaka tadda sun cika kusan sun shafe daman kwatocin an riga an cika su da ledoji ko kuma leda ka sayar da take ko barin ta kai aka ba narkewa take taruwa take kawai go daya eh to inda laifin mutane ma da na gwamnatin domin ai ita gwamnati ai ita ce to shugaba shi shugaba shine ko da yaushe in ya sa doka ya tabbatar zai tsaya a kanta a bita shi talaka musamman irin na Najeriya ma wa yake bin doka ai inda za a tsaya to zai bi dokar in dai da gaske ne to abin da yake faruwa za ka tadda ko da da dokar ba wanda za su tsaya a kula da ita sosai da sosai duk wanda yake da shara in da dokar da za a ce yanzu in ka aje ta za a zo a ɗauka amma in aka danta ta bar kofar shagon ka misali ta shiga kwata laifin ka ne za a hukunta ka kaza ko za a ci ka tara kuma ka tabbatar akwai wanda za su tsaya su yi wannan abin ai dole mutum ya to kirana shine gwamnati wannan abin da take gani wasa wasa abu ne fa ba karami ba. Sunana Aliyu Abubakar Ibrahim, a Ungwaggo Local Gamman, Renin Auzunawa Kwatas. Magana ta gaskiya mu dai bangaren inda muke gaskiya alhamdulillah gwamnati tana iyaka ba shi kokarin ta wajen wajen magudanar ruwa gaskiya magana ta gaskiya manya-manyan magudanar ruwa da muke da su gwamnati tana share to amma na lunguna ne dai mutane ne gaskiya ba sa yin abin da ya kamata tun da ai gwamnati bai ta zo har kofar gidanka ta ce ita ce za ta share maka magudanar ruwanka ba kiran da zan yi ga mutane magana ta gaskiya duk wanda ya zo ya yi gini ya tabbatar ya yi kokari ya yi kwata shi ma dan uwansa idan ya zo ya dora ya gani ba zai tare ba ya ga dan uwansa ya yi kwata shi ma sai ya fitar da sunana Hassana Suleiman ina magana daga Kano gaskiyar magana shine ana kwashewa amma matsalar da aka samu shine idan aka kwashe sharan ba a tattaro su a mai a kai su inda za a zubar da su sai a bari idan aka tara su sai a bari a gefen hanya wani lokacin idan iska ya taso yana sai ka ga duk sharan sun koma cikin kwatan shi yake sa kwatan ta toshe ina so gwamnati su tabbatar suna kula da ma'aikatan da aka sa su tattara sharan su tabbatar cewa sun kammala duk aikin da aka sa su su yi kar su bari ko kar su rage kowane fannin muryoyin waɗansu kanawa kenan A kwanakin baya ne aka yi makon tsabtace jihar ta Kano, Lubabatu Garba ta tattauna da kwamishinan muhalli na jihar kan aikin da aka gudanar. Kamar yadda mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje OFR Kadimul Islam ah, ya kaddamar da wannan aiki na wato tsabtace jihar Kano na mako daya. Mai girma gwamna ya ba mu umarni mu tabbatar cewa an fito da tsari ah, wanda za a bi guraren da aka tara shara a tabbatar cewa an kwashe su sannan kuma a cikin satin dai akwai aiki na wato yashe magudanin ruwa yadda za a tabbatar da cewa an yashe su domin kaucewa afkuwar ambaliyar ruwa babban gurin da muka je shine magudanar ruwa ta jakara wanda kusan ita ce babbar magudanar ruwa a jihar kano kuma mun yi tsari za yi aiki kala biyu a gurin akwai wanda mota za ta yi wato excavator saboda yanayin ko kuma yawan sharar da take gurin akwai kuma guraren da mutane ne za su saboda kila guraren mota ba za ta iya shiga ba saboda yanayin gurin alhamdulillah gaskiya mun ji daɗi kamar yadda muka zaga muka gani mun yi tafiya ta kusan rabin kilomita ko kilomita yanda muka duba yanda ake gudanar da aikin mun ga mota tana ta kwashe wannan shara tuni har ruwa ya fara tafiya a gurin da gaba ɗaya shara ta dankare a gurin amma yanzu an fara samun nasara a cikin wannan aiki insha Allahu ba ma sa a samu asarar koda rumfar katako ce a balle a ce gidan wani ya tabu ko rayuwar mutum muna da kyakkyawan ne cewa wannan aiki idan aka yi shi kamar yadda muka gani shekarar da ta gabata ba a samu gagarumin matsala ba wajen ambaliyar ruwa muna sa rai wannan lokacin ma in allah yadda wannan matsala ba za mu same ta a kano ba duk da cewa bincike ya nuna na hukumar da take bincike kan ambaliyar ruwa ta nuna cewa akwai jihohi a najeriya wanda suke suke da yiwuwar samun ambaliyar ruwa wanda kano tana ciki amma sakamakon wannan ah, kokari da gwamnati take yi da kuma yin aikin a lokacin da ya dace dama duk shekara irin wannan lokacin muke gudanar da aiki ba ma farawa da wuri yanda mutane idan mun yi kuma za su zo su kara cikewa akwai guraren da muka samu matsala mun ga mutane sun yi gini a kan magudanar ruwa ko kuma cikin magudanar ruwan ma yanzu muka je hukumar kula da gine-gine da tsara birane ta jihar kano mun tattauna da mai girma md eh, na kanubda eh, mun yi masa korafi a eh, kasancewar hukumarsa ita ce take da alhaki na tabbatar da cewa duk wanda ya gini a kan magudanar ruwa to ita za ta rushe wannan ginin doka ta ba ta wannan damar domin tabbatar da cewa an kare rayuwar mutane da dukiyoyinsu. Lubabatu Garba a tattaunawarta da kwamishinan muhalli na jihar Kano, Dr. Kabir Getso. To madalla, kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet da Daily Trust kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin Aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast, sai kuma ta Freedom Radio a Kano. Kuna kuma iya sauraron shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust da twitter.com/aminiya trust. Idan ba a manta ba muna tattaunawa ne akan yadda zuba shara a magudanan ruwa ke barazana ga rayuwa al'umma. Kuma mun ji yadda kwamishinan muhalli na jihar Kano, Dr. Kabir Ibrahim Getso ya buƙaci mutanen jihar su ba da gudunmawa wurin magance matsalar. Su ma mutanen sun faɗi inda suke ganin gwamnati ta gaza. To ga abokiyar aiki na Halima Jimrau a tattaunawarta da wani ɗan rajan kare haƙƙin muhalli a Najeriya, inda ya bayyana wa kowane ɓangare kuskurensa da kuma yadda zai gyara. Ta ɓangaren gwamnati, ita gwamnati ta ki ta sa dokar da ya kamata a bi dole kafin mutum ya gida akwai yanayin da za a bashi ga yadda zai fitar da irin wannan magudadan ruwan da kuma ya zama na wajibi akwai inda mutane za su kai shararsu su zubar daga nan ita gwamnati sai ta ɗauka. Da ɓangaren mutane kuma su ba su da kishin kansu kullum suna jira sai gwamnati ta zo ta sa su abu su da kansu ba su iya zama su ce a wannan abun yana kawo mana matsala kaza ba mai maganin su to mutane gaba ɗaya sun naɗa nan sai gwamnati ta zo dole kuma gwamnati ba za ta zo ta taimaka ma ba sai ta ga kayi wani hubbasa ko kuma ka sanar da ita matsala saboda gwamnati ba ta ko ina wani lokacin abin ita gwamnati ba ta iya gani sai ka nuna mata matsalar sai kuma ta zo su shigo a haɗu a haɗa ƙarfi da ƙarfe a kawar da matsalar. akwai wani abin da gwamnati take yi daidai? Eh, gwamnati ta ba da motocin kwashe sharan nan da kuma ma'aikata. Amma inda kalubalen yake na gwamnati shine ita gwamnati bata mai da hankali akan abin ba. To jama'a gariwa akwai wani ƙoƙari daga ɓangaren su? Eh, kin san mutane ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Da yawa daga cikin mutane wasu suna ƙoƙari su yi shara. su fitar da shi iya inda suka ga za su iya kaiwa datis inda ake ajiye sharan ko kuma suna ƙoƙarin su share kwatocinsu wani lokacin kuma a'a suna yin ƙoƙarin an gama za a haɗaka kamar a ce akwai ƙungiyoyi na gari na cikin unguwa da suke taimakawa kamar ƙarshen wata in an zo sharar ƙarshen wata su share su ƙona irin waɗannan abubuwan inda zancen gaskiya dai ba mu da na'urori da kuma abubuwan da za su taimaka mu mai da shi wani abu mai amfani sana'antar da shi ya dawo wani abu mai amfani a cikin al'umma ko ko taki ne ko kuma a mai da shi wani abu wannan sai gwamnati ta shigo Malam Abdullahi Umar Shanono me saƙonka na ƙarshe ga ita gwamnati ga kuma su jama'a? Ita gwamnati ya kamata ta ƙara ma'aikata kuma ta mai da hankali akan rayuwar mutane da lafiyansu. saboda in aka yi magana ambaliyar ruwa da magana ta kwashe shara din kika duba yana komawa ne kan lafiyar dan adam kuma lafiya kamar yadda aka faɗa ita ce uwar jiki su kuma mutane su ba da haɗin kai wajen ganin gwamnati ta cimma burinta na kawar da shara da ambaliyar ruwa kuma mutane ba sai sun jira gwamnati ba duk inda aka ce akwai magana ta kwata ta toshe ko akwai datti in suka ga abin zai kawo musu illa ko yana nema ya kawo musu wannan su yi kokari isu isu su yi magani saboda gwamnati ba za ta iya zuwa ko ina ba sai dai abin da ba a rasa ba. Halima Jumarau kenan tare da Abdullahi Umar Shanono ɗan rajan kare haƙƙin muhalli a Najeriya. Duka duka abin da ya sauka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumarau da Sagir Kano Sale ni Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku ku huta lafiya.